kudurin gwamnatin ya biyo bayan karin wa'adin wata shida shida da gwamnatin ta yi ma zababbun wakilan jama'a waɗanda suke jagorancin ƙananan hukumomi da kuma majalisun jihohi har wajen su hudu don ba a samu damar gudanar da zaben sabanta majalisun ba da yake wuta a yi tun a shekara ta dubu biyu da goma sha shida sani sallau makeri masani ne kan tsarin cin gashin kan yankuna kuma malami a jami'ar husa'a ta da magarancewa da iut e wannan yanayi da za a shiga a dukkan alamu ana shiga cikin taka dokar constitution ta kasa aiki na yanke-yanken kananan gundumomi decentralization constitution ta ta ba da umarni hukuma ta yi shi idan aka hita daga ciki an kara ka doga bakin da wakilai ba mutane suka ɗoke su ba hukuma ce daga sama ta naɗa su in hukuma ta naɗa su kuma ban ma cikin decentralization decentralization gimshikinta na farko ma talakashi yake jabin wanda yake jagorancin shi shi ko mutar usman zababban shugaban majalisar jihar da magaram cewa dukkan da gyaran huskar da ake ganin kamar an yi ma matakin to hau akwai sauran rana a kaba domin ya saba ma kundin tsarin mulkin kasa akwai yadda kawahuwan iko yadda suke to yadda wannan constitution ta faɗa wannan kinna ba a yi jirgewa yanzu in dai ba ita constitution da kanta akwai kwaskwarmiya ba a ce kawai an rushe duka merori an rushe duka firizoji na majalisoshin jiha a ce kuna an kawo administrator delege wannan bata taso ba na farko aka rushe su an taka doka na biyu in aka rushe su duk wasu masu hannu da shuni za su janye wanda tun da sun san ba a bin hanyar demokrasi a Nijar. Sai dai kuma ana ganin faduwa ta zo daidai da zama domin da dama daga cikin waɗansu zababbin ko kuma wakilan suna ganin cewa fa lokaci yayi na su ajiye wannan aiki domin jaki ya gaji kaya sun gaji kamar yadda amadu Rufa'i Shofa da majalisar jiha yake cewa. A matsayina na konsai na jiha da aka zaɓe ni da gwamnati ta ce za ta ɗauki wani matakin. Ni na ga mataki mai kyau ne. saboda yau ni da kake gani na nan an zaɓe ni an ce zan yi shekara biyar na yi shekara shida na yi shekara bakwai kinan na wuce lokacin da ya kamata in a sake zaɓe a zo a yi shi to abin da ya sa gwamnati ba ta yi ba zaɓe matsaloli ne da ke da kwai wanda suka shahi kasan kamar abin da ya shahi kwanci hankali kinan menene akan gwamnati babban hakinta ta kiyaye ƙasa baki ɗaya. To koya jama'ar ƙasa suka ji da wannan mataki da gwamnatin take son ɗauka ga waɗansu daga cikin al'ummar da magaran da na yi hira da su. Mu da wannan tahiyar da ake gwara a kamu da lagos mai sarki mu inda ma'aikata ne za a ka kuma pcb da aiki za su ma ƙasa gwara a kasu su yi mana aiki a samu ci gaba a garin wannan cikin lokacin da ake demokaradiyya bai kamata ba a ce ana wani ade ade ba abin da ya kamata a yi gwamnati ta san halin da ya kamata a yi zaɓe a zaɓuwa killan al'umma wadda talaka ya zaɓi ya zaɓi ya zaɓi wanda zai musu aiki ya gyara mun hi ganin ta saboda kawai an yi ci ko an ce a yi zaɓe na ɗaya ƙasa babu kuɗi na biyu kuma ga cikin yanayin da ake ciki kenan gara a yi ade ade kin wannan gwamnatin da ta ka'ide waɗanda ya dace su zamanto wakilan da za a tura sannan da aikinsu albashinsu sannan kuma da wa'adinsu a cikin wannan aiki ibrahim malam cillo daga magaram rfi hausa